cikin riwayar muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusawwi sufufana manzon Allah ya kasance yana daidaita sahunmu hatta ka annama yusawwi bi halqida ka ce yana daidaita su ne da ainihin kibiya wato kibiya idan ka dube ta da kyau to maharbi baya yadda ta zama ta lankwashe za ka ga kibiya tana da saiti saboda yana da alaka da inda zai hara a wajen harbin shi a wajen barar shi a ƙarƙashin wannan kibiya tsayayyen abu ne na awo to sai ce in ka ga yadda yake daidaita sahunmu kai ka ce kibiya yake sawa yake tsayi da sahun ya tabbatar sahun ya tsayu da kyau jama'a mun fahimta za ka ga magina da kafintoci suna amfani da wata mita sasu ta zamani wadda in suka sa ta abu ya karkace sai ta ce ya karkace idan abin ya goce ya goce in bai daidai ba sai ce bai daidai ba to kwatankwacin wannan misalin ne sahabi ne umaru dan bashir yake maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama in ya daidaita sahun sahabbai ka ce kibiya ce aka sa aka rinka daidaitawa hatta ra'a an qad aqalla manzon Allah ba zai bar ku ba har sai ya ga mun dauki hannu sai ya ga mun daidaitu abin da yake so ya gani to sa'an nan sai ya ainihin juya ya ci gaba da sallah sun makaraja yau ba wata rana sai ya fito faƙara ya miƙe ya daidaita sahunmu bayan ya gama daidaita sahunmu ya miƙe kenan zai kabbarta hatta kada an yi kabbira yana ce allahu akbar kabbara harama fara'a rajulan babiyan sabruhu sai ya ga wani mutum kirjin shi ya fito to wannan gani malamai suka yi wani magana guda biyu in ma ya gani kafin ya gama juyawan ne ya ga wannan mutum ainihin kirjin shi ya fito wannan rauni wannan fassara malamai sun raunata ta a'a yana daga cikin mu'jiza da Allah maɗaukakin sarki ke ɓanci annabi da ita shine idan al'amari ya zama a sallah ne to yana ganin duk abin da sahabbai suke yi a baya to su kuma masu wannan magana sai suka ce to ta yaya yake gani wasu sai suka ce yana da ido ne kwaya ɗaya a keya shi na haka wannan ido ne yake kai mishi rahotannin duk abin da ake a baya a sallah sai aka ce a kun yi kuskure idan ma hadisi ne kuka yi hujja da shi akan haka to matacce ne don akwai wani hadisi da ke ishara haka al'imamun bai haƙi ya ruwaito shi amma hadisin bai tabbata ba saka ce manzan allah idanuwan shi guda biyu ne kamar na kowa amma a cikin sallah allah maɗaukakin sarki na nuna mishi duk abin da jama'ar shi wato mamun shi suke aikatawa a bayan shi ba tare da ya waiga ba ba tare da an faɗa mai ba ba tare da ya ba da hankalin shi wurin ba hankalin shi yana gaba yana ci gaba da limanci amma Allah maɗaukakin sarki yana yaye mishi yana nuna mishi duk abin da ke faruwa a baya a ƙarƙashin haka ne an gama ta da ya kama tsaf abin da ya rage Allahu akbar sai ya ga wani kirjin shi ya fito sallallahu alaihi wa sallam fa qala ibadallah manzo Allah yace haba bayin Allah ya ku bayin Allah la tusawwinna sufufakum ko dai ku daidaita sahunku wallahi aula yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko kuma Allah ya saba zukatanku to da wannan ne malamai suka ce to kaga duk inda kaga wata alama ta sarari to tana wakiltar wata ne a ciki to kamar yadda yake kuma ta ciki din ita kuma tana bayyana daga waje na daga cikin wannan shine wannan hadisin idan kuka ƙi junanku daga zuci to wannan ƙiyayya sai ta kan bayyana a fuska ya kake ganin dan uwanka musulmi ya daga fuska ya murmushi a fuskarka kana maimai da murmushi ko kuwa zuciyarka tana tafarfasa kana ne shi kane mai kallon bagidaje bai iya dariya ba bai iya kaza ba ba komai bane kiyayya ce ta shiga cikin zukatanku wannan ainihin hadisi bayan da ainihin makadis ya kawo shi bai yi ainihin takhrijin shi a irin yadda yi takhrijin sauran ba saboda ya gabatar da takhrijin shi tun farko ya ce wani musulmin a cikin riwayar musulma ma'ana wannan ba hadisi ne mai zaman kanshi wanda ya zama daban daga waccan riwaya ba amma wani lafazi ne na waccan riwayar hadisin